Halin zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a wasu yankunan Nijar na daga cikin dalilan da ma'aikatan kamfanonin wayar sadarwa suka ce suna haifar da koma baya a wannan fanni. Ganin yadda matsalar ke hana isar da kayan aiki a irin waɗannan wurare da ɗaya gefe ke fama da rashin kyawun hanyoyin mota. Malam Hashim Ali na mai magana da yawon ƙungiyar haɗin gwiwar ma'aikatan airtel da zamani com da Afirka. Eh, akwai wasu situation da ba su ɗauka an kwanta yankuna na ƙasa wanda akwai insecurity wanda ko ana so a je da gaugawa a yi aiki ba a ta a tashi a ta haka nan dole sai an tsaya an shirya tare da sojawa da sauransu saboda a tashi a tai ke mun gani zuwa da suka tattambaya zono ne wanda ma'aikatan sun saba zuwa mai ma'aikatan mu kullum suna mana kuka da ba son zuwa bane ba su mai kana so ka je da a cikin kwanciyar hankali ka yi aiki ka dawo a cikin kwanciyar hankali bancin wannan city diyawa wanda a cikin dajin da suke waje ne wanda babu kamar hanya ta zuwa ana iya je a yi gyara yanzu ana dawowa kuma wata sabon matsala ta dawo sai an je an shi shirye-shirye saboda a samu a dawo. Tsadar haraji yana daga cikin kalubalen da ke yi wa tafiyar kamfanonin wayar sadarwa tarnaki a Nijar a cewar su. Sektor yau duka sosai kowa yana gani da ana kuka da pression fiscal haraji ya yawa. Shekara gada ta huce rapon arsafi shi da kanshi ya hudo shi sosai kaɗan suka samu suka sa abin da ake kira investissement akwai ƙalubale da yawa wanda muke hwata a kama dubban miliyon sefa ne hukumar arsef ta caji kamfanonin da suka hada da airtel niger move africa zamanicom da nishar telecom bayan da bincike ya tabbatar da korafe-korafen jama'a kan rashin ingancin layin wayar telefon da intanet to amma kungiyar ma'aikata ta buƙaci a sasanta saboda mu ma'aikata muna da mu ma bukatutun wanda yasa saboda situation in sakatare mun take da wahala muke ta haƙuri bisa kan abu da yawa kuma ya ka zo aka ce cikin wannan mu muna nema mu samu mu shawo kan matsaloli kuma aka zo aka ƙara mana nauyi na biyan abin kuma zai kawo matsala a bisa doka ma'aikatar kuɗi ta ƙasa ce ke da alhakin karɓar kuɗaɗen tarar da hukumar arsef ta ci kamfanonin da ta kama da laifin saba ka'idar aiki waɗanda ya zama wajibi a zuba a asusun bitar mali haka kuma hukumar na da hurumin yin kashedi ko kuma ta baiwa gwamnati shawarar dakatar da aikin kamfanin wayar sadarwa har ma ta kai ga janye lasisi idan girman laifi ya tsananta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.